jarumin bana ka rike kan bana hasken farin wata sha kallo na gumama na zuwa haka ka bari kawai yau ba ranar magana ba ce me ya faru ne me ya zafi cikin bari uba gayan nan nake nema dan allo kai me dan allon yama na rantse da allah yau sai na ci gayan nan dan allo kawai ka share ɗaya ya na gumama ka sai ta rayuwar nan kai ban waye sa ka jijjiga abin nan ba kuwa ba kuwa ga dan uwar ka na kala na ci dan kwalin mamanka a garin nan yau rijil wannan sa'i kabiran hausa kiran duk wanda na haɗu da shi in ba hemar ai an taba ni ma a shafe min kani ni ma a sani a target

saboda dan tsiyar mu ba yan sanda dole su kyale mu dan dorin kwa ko ma waye dan boro uban nan kai kai kuma da zo nan da Allah wurin me kake yi haka baban gandu ne tare ya zare mu ya ce sai ya kashe kowa a garin nan baban gandu baban gandu <laughs> wato saboda na sha biyu kaninsa Shi ne zai ɗauki mataki akan yaran da ba su je ba su gani ba akwai haduwa Banjagara. Banjagara, dawa fesal. Dawa fesal. Fadurin wa ina gayin na suka yi ne. Banjagara. Dawa Faisal. na ga yadda suka shiga ne ba kare kare uban gandu ba kare uban gandu ne ke kaiwa Allah godiya ba kare so ne in kalmar shi ka wallahi tallahi tuman bara uba ai ka san gamuwan ba sauki kai dai ka share kawai me ke faruwa ne ko ka dan leko eh kangon ne ba kare ka ci gaba da salatin annabi da uwarka ta haifu ai zuwa ne in durkusa da ke a gurin nan na rantsi a huce a huce ba ma wannan maganan ba me faruwa ne Allah hannan nake nima in gaya ma waye wannan dan alƙalami yake ko dan allo an bora uban nan kai kani na an shafi sa dan allo ya kassa an sa ni a target duk tsiyata a cewa ina wai ina neman wani tuwon marau ba ai tsiyan mu ta wuce a neme mu wallahi hidi ne ma na rantsi da Allah to ni har gida ya je fa ni ma neman shegen nake har gida ya je fa wai ya kankara mu kwabdo ne kana raye wai ni din zai wai ni din zai kashe ta tsiya ta a garin nan wai ni din zai kashe labarin tsiyan mu bai isan mai ba kenan yanzu ina za mu sa kuma gayan nan yana ta gwadajen tudu to rarrafa za mu yi diddiki shi ike fara gangarawa maganganu ni diddiki mu same mu kalmashe shi mu tare da hannu zan iya zuwa da wasu ko kawai mu je iya mu biyun ma mun kai shi mu je saboda ga nan ba rarrafi aka ne aka fada ne ba zai iya ka sai da ke da jama'a a garin nan na ɗaga ma kafa wannan karin ba ɗan ko dan alƙalami ne kai sai mun shishuka ma wallahi Allah kai kai wani gayan nan ma zai je har gida ma waye ma wani ma kai baka san cinikin mu ba ka tambaya ka tambayi sai mun tsaya muna cacar da tsarin da nan rashin ji rashin gani tafiya bismillah idan nisan tafiya da taku ya ke farawa nisan kwana lokacin da kwanan ya kare dole a tafi barin gaya maka na shafe kaninka kai kuma na je na kankare mahaifiyarka na ci uwarka abinda nake so tare da kai da har kai wuyanku ya isa yanka ainihin gari ne ai idan kun isa mahaɗa haɗa inda za a buga ta sai a gane wane ne babba ni da ku saboda ba na son yau a ce yanzu yanzu nan na cinye ku warin namomin ku su waye mutane a cikin gari su kasa zama gwara can na cinye ku a can namomin daji da kuma abubuwan da ba a rasa ba angulaye suna iya samu samu rabon su suma ko ba haka ne to a haɗe ɗin mana ba na son dogon zance yau gobe jibi ko an jima karfe ɗaya ko karfe biyu ko dare kake bukata yau maganganu rashin ganawa kawai a haɗe da a gangara magangari mana gangara magangari ma da magangari za ta hada za ta hada amma fa kayan nan ku kai ai da ka bari na na yayya sasa ka bar shi za mu ci naman sa danye ai yau maganganu rashin ganawa wallahi Allah kowa iba mu ba dan Allah kai ko dan tsiyan mu ma ba sai an ba to hala alba ma ai ta hana yaro su na rantsi da Allah musata musata a gaya mana iska haba yaya ina za ka je Kin ɗazu ina ta ma magana ina za ka je yaya tambaya ta kake yi ina zan je eh, yaya saboda ba na son inda za ka je a samu wata matsala ba na so a kashe mutum ina namiji har tambaya na kake ina zan je shi yasa ka biyo ni bari in gaya maka idan ka ga maza kamar ɗari biyar zuwa dubu ɗaya zuwa miliyan ɗaya sun taru a kaina kar ka zo gurin ba fadan ka bane saboda ina buƙatar ka a layi ka gane yayi kuma gida dan Allah ya ka san kai kaɗai ne mun ka gida. kuma ce biya samawa ta ka bani sa'a kan makiyana na ya ka je haka na ganka da makamai a hannu ai yau ko ni ko gayan nan dan allo ba yaya jibi ne fa daurin aure na wa zai bada aure na in kai baka nan ki je liman ya ɗaura miki auren mana kamar ya liman sallan ma ba shi yake ba da liman da shi ya hana mazauni a cikin garin nan ya ka dawo mana madallaji madallaji da zan ɗan shaƙa ne yi Allah da ya biya ke mun wannan ku akbar bai rike wannan din ba kai maza Allahu akubar wuya a dokar jeji yau komo ko shegen nan wallahi da wuya a dokar jeji ni na san ka wallahi sai ga da ta faɗi ba di dan mutum ba wallahi magangarin ka wallahi sai dai kula wallahi wallahi duk wanda ya gangara uban sa ya ci uwatarsa kai kato ko ma zo ga gaya musu ko ma zo ga ku kato gaya musu an bar uba yanzu kai ka ji ana moto ce tintin ma mun daɗe muna yi madaddaka ta magangarin nan kaggayen nan ya tashi magangara marufa ba dai dan allo bane na ga iyayen mafiya hasken farin wata sha kallo jari na bana nan yana zuwa shekara ta sake zagayowa